وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدوء أولا سافية ترانا الثلاثة يوشا تقوى سنوات رمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara da da da ɗari arba'in uku, daidai da sha tara ga watan hudu shekara ta da da ashirin biyu. wannan insha Allah ta'ala shine darasinmu na ƙarshe a wannan shekara na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan makaranta na alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dota a garin kaduna kafin mu fara akwai tambayoyi guda biyu da kan kuka rubuto a jiya da dai an manta ta yadda ake miko komo. mai tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara ma malam ilimi mai amfani amin tare da ku baki daya tace tambaya na shine malam mace ce da ba ta da tsarki wato tana cikin jinin al'ada za ta iya ɗaukar alkur'ani izufi sittin tambaya ta na farko ke nan. tambaya na biyu ta ce an ce mahaukaci idan ya kashe mutum ba a yi mishi hukunci ma'ana ba a masa kisar to mutumin da ya sha giya ya fita daga hankalin shi ya bige wani har ya mutu to shi menene hukuncinsa dangane da tambayanta na farko yana daga cikin abin da malamai suka ƙari juna ilimi a kansa fatawadda ni na fi karkata gare ta ita ce batawan Sheikh Abdulaziz ibn Bazin Mufti al-Am Allah bi kansa da rahama yake nuna halarci idan akwai bukata an haramta ma mutumin da ke cikin wato janaba an haramta ma mai janaba taba Qur'ani ko karanta wani abu daga cikin sa dalili akan haka ya ce saboda rashin ƙarar akwai lokaci mafi gajarta a wurin iya kawar da janaba wankan janaba yan mintuna kaɗan ma ana iya fita daga janaba to wannan sauƙin lokacin da ake da shi da kuma daman iya gusar da shi sai ya haramta amma al'ada abu ne da yake ɗaukan wasu kwanaki masu yawa da tsawon zango zai zanto akwai kunci a cikinsa in aka nisanta mace da shi ta inda shi ya fahimci cewa faɗin Allah ta'ala wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj da ka'idan malaman usul da suke nuna dukkan da tsanani yayi yawa a cikinsa, to tsananin na yin yawa sai sauki ya shigo ya kori tsanani kamar yadda aka haramta cin mushe amma in rai zai fita sai aka halarta mutum ya ci mushe da ya ci mushe sai ya wadata yana wadata daga inda zai rayu ya haramta a gare shi to musamman suna magana akan wanda take haddan alƙur'anin ko take koyar da alƙur'ani din wannan ita ce wanda sausauci ya fi yawa a kanta saboda tsoron gudun kar haddanta ya tafi ko kuma tana koyar da wasu alƙur'ani wannan kusan su ne waɗanda malamai suka sausaucin halarci a kai sai tambaya na biyu cewa mahaukaci an ɗauke masa alƙalami gaskiya ne hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya sha giya ya buge mutum to tabbas zai biya diya in kuma dangi ba su yafe ba to shi ma za a kashe shi in dangi sun yafe zai azumi sittin a jere haka Allah ta'ala ya faɗa ko su sun yafe to sai yayi na Allah madaukakin zarfi saboda shi giya Allah ta'ala ita giya Allah ta'ala ya riga ya haramta ta yanzu wannan ba kaddara bane shi ya janyo ma kansa wannan fitinar da yake ciki ina fata mun fahimta don abin da yi a cikin sabon Allah yi Allah ta'ala ya saukar da ayoyi guda uku a jere yana ƙoƙarin haramta giya na farkon su ya kwadaitar da sahabbai akan kansu sha'awan giyan ne kanta mm. Ya ka 'anil khamri mm. wal maisir suna tambayan ka game da giya da caca menene hukuncin ulfihima ma ismun kabirun Allah ta'ala ce ka ce musu akwai zunubi mai girma a cikin shan giya da caca wa manafi'u lin-nas amma akwai dan wani amfani da mutane suke samu a cikin shan giya menene amfanin wani yana murtike fuskarsa kaman gwanki in bai sha giya ba amma in sha giya zai ta murmushi kuma Allah na so ka sake ma mutane fuska kai musu murmushi wani marowaci ne amma in sha giya hatta hulan kanshi sai ya cire ya kyauta da ita to Allah ya ce akwai barna a ciki a ɗankwai amfani wannan ayan farko da sauka kenan tun daga nan su na Umar Allah ya ƙara da a gare su suka ce da Allah ya ce amfanin gaba ɗaya ne to da mun ci gaba da shan giya amma tun da Allah ya ce a tankwai amfani ne amma barnan ta fi yawa suka ce to mun haƙura da ita ko har abada ba za mu sha ba amma Allah ta'ala ya sassauta haramcin ne a farko saboda mutane sun saba da giya ta zama musu jiki in aka haramta musu a wancan lokacin to ba ma za su imani sai Allah aya ta biyu cikin suratul nisa inda mutane suka sha giya suka zo sallah wani maimakon ya ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu sai ce a'budu maimakon ce ba na bauta ma abinda kuke bauta ma na gumaka sai ya ce ma ina bauta ma irin abinda kuke bauta ma daga nan sai Allah ya haramta shan giya a lokacin sallah ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Allah ce kar ku kusanci sallah kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗi dan kar ku zagi Allah kuma Allah ya muku azaba wannan shine mataki na biyu da Allah ya haramta sai sahabbai wasu ka fara cewa to yanzu Allah na kokarin rage musu sha'awar shan giyan ne gaba ɗaya aka zo sai suka ce ya zami in an sha giya da magariba in aka zo magariba ta yi zuwa isha'i ba za a sha ba saboda ba zai yi su fita daga maye har isha'i ta zo ba sai suka mai da lokacin shan giyan su ɗayan biyu ne ko dai bayan isha'i kafin asuba ta sake su ko kuma bayan asubahi kafin a a sun ake to wannan sai sa giya ta fara fita a ransu sannu a hankali wata rana sun taru suna biki ko sha'ani na kabilu sai wani dan kabila ya tashi ya kirari ya wasa kabilansa ya kuma zagi ɗaya kabilar da ba tashi kamar fulani da bare bari misali wannan ya tashi ya wasa nashi ya soki waɗancan wancan shi ma ya tashi cikin giya ya sai rikici ya kawo kafin ai wani motsi kawai wani ya ciro makami ya kashe ɗan kabilan da ba nashi ba sai na umar ya zo ya ce ma'anin annabi wai Allah bai haramta jiya ba har yanzu ya ce ya umar Allah bai ce haramun bane ba zan iya haramta musu ba ba a jima ba sai ga mala'ika jibril ya sauka ya saukar da aya ta karshe ta ce ta suratul ma'ida innamal khamru wal maisir wal wal azlam wal ansab wal amin rijsun min ajmin amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ce inma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa an salati fa hal antum muntahun a ƙarshe Allah ya ce da cacan da giya gaba ɗaya ne Allah na haramta su shedan ke so ya haɗa fitina da bala'i a cikin kuma kun hanu daga wannan a lokacin da wannan aya ta sauka amma hijira an koma Madina sai na Usman dan Affan ya ce sanda Allah ya saukar da wannan aya sai ga mutane suna zubar da giya daga gidajensu yanda san an yi ruwan sama yana fita ta kwararo haka giya ta rinka fita daga garin Madina yace tun daga ranar ba ƙara shan giya a Madina to saboda haka wanda ya je sha giya ya zo ya kashe mutum shi ya jawo makanta wannan kam in ba dangi sun yafe ba to lallai sai ya biya diya ko kuma shi a kashe shi idan ana shari'a musulunci idan kuma dangi sun yafe to yanzu kuma yana da a wa'azumi mutatabi'ai ne zai wata biyu a jere ba tare da yankewa ba wanda ke azumin kafara irin wannan a gaba ɗaya ne zai iya wa yanke shi ne idan idi ta ratsa tsakani idan mutum na azumin kafara ranar idi ta shigo annan sallallahu alaihi wa sallam yace babu azumi a ranar idi idan karamar sallah ce mutum ranar idin kadai zai ajiye daga gobe dole ya daura ya ci gaba in ya wuce haka ya saɓa ma Allah in kuma babban sallah ce to zai yi ayyamu tashrik su ne ranar goma sha ɗaya da sha biyu ranar da ake shanya nama ke za ke ce mai ayyamu tashrik mutum zai ajiye wannan azumin na kwana uku saboda Allah da manzansa sun haramta yin azumi a kwanaki uku daga ranar babban sallah zuwa sha uku ga wata daga bisani sai ya ɗora wallahu a'ala mai tambaya ta biyu tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam dan Allah ku sana addu'a ina cikin jarabawa sosai ta miji da 'ya'ya da abokiyar zama ga bashi ya mun yawa sosai ba ni da wanda zai biya mun ga rashin ta dai faɗo su manganu da ina gabata mun faɗe ta a zahiri mutane sun ji ba tunda bukatun da ta nema sun fito shi ke nan a iya takaitawa a hakatun da an fahimci ma'ana abin da take so ta ce da farko ga mutumin da bashi ya yi masa katutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'an da duk mutumin da ake bin shi bashi idan ya lizunci wannan addu'an Allah zai bashi daman biyan wannan bashi Shi ne sa sallallahu alaihi wasallam da yace mu rinka cewa Allahumma kfini bi halalika an haramik wa agni bi fadlika amman siwak Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak duk wanda ake bin shi bashi yawaita wannan addu'a manzo sallallahu alaihi wa sallam ce Allah zai bashi mafita domin ya samu ya biya bashin sa sauran abubuwan da kika faɗa na damuwarki muna roƙon Allah mu daukakin sarki da ke da wanda suke da irin wannan damuwa Allah ta'ala ya yaye musu Allah ta'ala ya ba mu mafita ya kuma kyautata ƙarshen rayuwar mu za mu tashi aya ta 114 fadin Allah daukakin sarki wa man azlam mimman mana'a masajidallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله مدوكتين sarki yace wa yafi zalunci fiye da mutumin da ya hana ambaci sunan Allah a cikin masallatansa wa sa'a fi kharabiha sannan yayi ƙoƙari, wurin ganin ya rushe masallatai ɗin. dukkan wanda ya aikata wannan ulaika ma kana lahum an yadkhuluha baya dacewa a gare sa su shiga waɗannan masallatai illa kha'ifin face suna cikin yanayi na tsoro sannan kuma ni Allah ina sanar da su cewa lahum fid dunya khizyun suna da wata wulakanci da za ta same su a nan gidan duniya wa lahum fil akhirati azabun azim sannan idan an tashi alkiyama suna da wata azaba mai girma da ni Allah na tare da musu tana jiran su wannan aya da Allah madaukakin sarki ya faɗa yana ishara zuwa ga mutane waɗanda suke hana a shiga cikin masallaci a ambaci Allah ta hanyar tsaye da sallah da sauran abubuwa na ɗa'a da biyayya da ake ma a masallaci saboda masallaci ba wuri ne da sallah kaɗai ake yi a cikinsa ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa masallacinsa nan ne ake sallah nan ne kotu inda ake shari'a ai hukunci tsakanin mutane idan wanda suka samu saɓani a yi musu sulhu sannan masallaci ya zamto hatta matattara ne na mutanen kirki waɗanda suke zaman daku don baiwa addini kariya kamar irin su abu huraira a wancan lokaci sun kasance suna cin ashabu sifa su ne mutanen da suke zama a cikin masallaci aikinsu shine su ambaci Allah su bauta mishi su fita su yi sana'a su nemo abinci su dawo suna kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda da sun ji wani motsi za su zabura su ba shi kariya ba tare da an zo makiya sun cin masa ba su ya kai kimanin mutum saba'in da wani abu kamar yadda tarihi ya faɗa waɗannan mutane talakawa ne ba ma su da wadatar da za su iya mallakan gidaje ko da na haya da za su zauna a cikinsu shi yasa suka dawo masallatai suka tare amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaunace su kauna mai tsanani ta yanda idan ya fito zai je sallan dare yakan tsaya wurin su ya tambaya ko suna da nono ko wani abin sha su bashi ya sha kafin ya wuce wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi yana son su kuma yana kaunar su to dan haka za mu fahimci masallaci wuri ne da ake raya shi da da'a ba sallah kadai ba ana amfani da shi wurin abubuwa da dama hatta taro wanda yake na addini wanda bai saba ma Allah ba idan an duba za a ga tun a asali a baya Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mai da masallaci wata cibiya ta taimakon al'umma ba sallah kadai ba yana zaune wata rana a masallaci wasu mutanen ƙauye suka zo masa talauci kamar ya magana a jikinsu ga talauci tufafi ma kansa wani al'auransa a waje yake rabi da rabi ne tufafinsa gashi sun yi imani suka zo wurinsa suka yi masallama annan sallallahu alaihi sallam, kuma sun iso shi ba shi da kuɗi a tare da shi sai hankalin shi ya tashi saboda yana da gaske abin da ke tada ma annan sallallahu alaihi sallam da hankali ya ga wani musulmi a cikin damuwar da ba zai iya cire masa ita ba sai wani sahabi ya kalle su ya kalli fuskar annan sallallahu alaihi ga ta canza sai tashi ya wuce gida yana zuwa gida sai gashi ya taho da tufafi da ɗan abinci a hannunsa shi ma ta ne amma sai ya kawo sai ya ije a gaban annan sallallahu alaihi wasallam ma'ana ga gudunmuwa ta tafallamu bakinka da shi sahabbai na ganin haka sai tunanin su ya zo kan wannan abin da ya su ma sai suka tashi nan da nan sai gashi an yi dala an tara abinci ga nan an tara kuɗi dukiya mai yawa nan an tara tufafi shi na Allah sallallahu alaihi sahabi ya ce sai da ya dariya har muka ga haƙorarsa ya bayyana bakin cikin da yake ciki ta tafi sai kawai suka ja koro hadisi man sannatil islami sunnatan hasana hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk mutumin da ya fara da wani aikin alkhairi a cikin musulunci za a bashi ladan aikin sannan duk wanda ya zo ya koyi da irin aikin har a tashi alkiyama yana da ladan wannan aikin sannan kuma za a ba wanda ya fara da aikin kwatankwacin ladan wancan ba tare da an rage masa komai ba to duk wannan abin ya faru ne a masallaci shi ta Allah ta'ala ya ce to wa yafi girman zalunci fiye da mutumin da ya hana ambaci Allah a cikin masallaci wa sa'a sannan kuma ya kokari ya shimfida kokarin sa fi kharabiha wurin ganin ya rushe masallaci nan da Allah ta'ala ya ce rushe masallaci yana nufin abu biyu akwai rushewa na hissi ma'ana rushewa wanda yake asalin wato na asali a rushe masallaci a kau da ginin sa a yi kaman ba a yi shi ba kaman yadda ake ma 'yan uwa musulmai a jerusalem haka ne ko a rushe musu masallatai a kore su a wuri to irin wannan Allah ta'ala ce babu wanda ya zalunci kamar wannan haka sai ma yau idan ka rushe masallaci ba tare da dalili wanda yake na shari'a ba to mutum ya shiga ƙarƙashin wannan wannan aya sannan kuma akwai rushewa na ma'ana shine a hana mutane ambaton Allah a cikin masallaci wasu da an yi sallah sai su rufe masallaci da an gama a rufe shikenan masallaci ya zama kaman dankin mata da adaki za a kashe kuɗi a danki a sa kiristan har da musulman ma inda su duk a jera amma babu ranar da za a amfana da shi sai dai ko a ci gadon shi ko kuma an ga ya zama ƙauyanci a kai shi kasuwa a ciko a ɗauko wani shi ma ya zo sha tsayuwa da zama haka ne ko har gara na iyayenmu da da suke da aku shi ne ko mai sunansa da ake sa tuwon sallah a ciki kaga wannan kira da ɗan sauki duk da kuma yanzu duk kun daina wannan ku koma tabaran wuta ya ma fi muku sauki da an kan shi to da wannan ya sa rushe masallaci sai zamto laifi ne hana aibautan Allah a cikin masallaci laifi ne Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya ji kansa da rahama lokacin su babu internet babu hotuna ba a gane malami sai dai a gani ganin littafan shi amma sai shigo gari ya fita ba wanda ya san wane ne shi an ba wanda ya zo ya rayu tare da shi ba tunda ba a ga hoton shi ba a san wane ne shi ba hmm. amma ya cika duniya da ilimi Imam Ahmad ya taba tashi zai tafiya ya zo ni masallaci akan hanyarsa na tafiya da nufin ya kwana sannan ya ci gaba ana idar da sallah sai mai gajin masallacin ya tashi ce mai malam tashi ka fita yace masallaci ne sai ce fita mu rufe masallacin mu muke kafin imamu ahmad ya gama bashi amsa kawai sai kwashi kayan imamu ahmad ya kai sa harabar masallaci ya zuba imamu ahmad sai ya tashi sai ya fita daga cikin ƙwaryen masallacin ya koma haraba ya tattara kayan shekwanta ya a kan ya ƙara zuwa ce malam ka fa fita kafin Imam Ahmad ya ga magana sai ya kwashi kayan ya ja kafan Imam Ahmad da tije ne fatso sai da ya kai shi kan hanya sannan ya zuba mai kayan shi ta da mana masallaci Imam Ahmad bin Hanbal ai duk wanda kuka ga Allah ya dauka kashi addini ya sha wahala duk wanda ka gani ba ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da aka fasa mishi kai aka yi masa roti aka zubar masa da jini aka yi kaza ya hana idan shi bacci makiyan shi suka koma makiya aka sa mai guba ya ci to duk ita ce sunna da suka kawo shi kan hanya wani mutum mai gurasa yana cikin gasa gurasansa sai ya hangi abin da aka yi mishi sai ce bayan Allah ta so ka shigo inda nake zo shago na ka zauna yana shigowa Imam Ahmad yace sai na ji wannan mutumin duk abin da yake na ambatan Allah yana faɗa gurasa yana subhanallah alhamdulillah astaghfirullah yana ta ambatan Allah yace sai rayuwar shi ta ban mamaki ta ban al'ajabi sai nace da shi kai bawon Allah baka hutawa da ambatan Allah yace wallahi ya riga ya zama min jiki Ba na huta sai ce mishi to abu ɗaya kuwa duk mutumin da ya lalince ambatan Allah Allah yana karban addu'an shi wannan ka'ida ce in kina so Allah ya karba addu'an ki shi yasa ma ni na kawo muku wannan kissa to ki rinka yawaita ambatan Allah ki rinka yawan tasbihi ko baki addu'a ba za ki da biyan bukata yace duk wanda ya tsawaita ambatan Allah yana ganin ijabatu da'awa Allah na karban addu'arsa yace kai Allah na karban taka addu'a saboda yana so yaji in ba karba to ya binciki kanshi kila yana wani zunubi yace wallahi duk abin na roki Allah yana bani a duniya abu ɗaya ne har yau na nace wurin roƙon Allah ban same shi ba yace me kake nema wanda Allah bai maka ba a duniya yace na roƙi Allah ga Imam Ahmad da ido na har yau Allah bai haɗa ni da shi ba sai ce la ilaha illallah addu'anka ta sa aka kamo kafa na har kan titi aka ije ka gaba aka aje na gaban yace kai ba Allah Imam Ahmad kake magana da shi yace ni ne Ahmad to kun ga tasirin addu'a yace wallahi addu'an nan ta sa aka kamo kafa na aka jawo ni har gaban shagwarka aka aka ije ni to dan haka wannan sai zamto kenan ashe masallaci dai wurare ne da ake ambaton Allah sannan kuma wannan ayan ta game ga dukkan mutumin da ya siffanci da irin wannan siffa na hana mutane su yi sallah a masallatai kamar yadda ashabul fil suka yi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil da abin da ƙuraishawa suka yi lokacin da suka hana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga garin makka lokacin sulhul hudaybiyya din mun san galibi abin da ya faru lokacin sulhul hudaybiyya ko da kuma irin gudun wanda mata suka bayar a wannan lokacin wanda ya kamata matan yanzu su koyi da irin sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taso da nufin ya je hajji da sahabbansa sun baro madina sun ciyo zango sun yi nisa sun sha wahala Buziri ya ƙare suna zuwa kafirai suka ce ba za a shiga maka ba wannan shekaran sai dai a koma duk abin da ya faru na tattaunawa mun san shi a tarihi ya faru wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Umar yazo ya same shi yace ma ma'anar sallallahu alaihi wa sallam alasna ala alal haqqi wa hum ala al ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe wai mu ba gaskiya muke kai na imani ba mutanen nan kuma kan ƙarya suke ce hakan yace to dan me zamu hakuri mu fafare su kawai mu shiga maka karfi kam Allah ya baka gamu muna tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya ƙara ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar ashe mu in an kashe mu ba aljanna zamu shiga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne in mun kashe su ba wuta za su tafi ba ya ce haka ne ce to don me za mu haƙuri annan sulafulan ai ba a tsara ko mun mutu kun ji manya ku annan sulafulan ya shiru a ƙarshe Sai na Umar sai tunanin bari ya je ya samo goyon bayan na Abubakar saboda ya san idan na Abubakar ya sa baki da yiwon kila a nan alaihi ya amsa shi ya je gaya ma na Abubakar irin abin da ya gaya wanda Allah sallallahu sallar. sai na Abubakar shi ma sai ya zabura ya ta cewa kawai ayi ta ta kare sai ya ce ma na Umar ka faɗa ma annan sallallahu wannan bayanin da kai min ce irin yadda na gaya maka haka na faɗa mishi har na Abubakar ya miƙe ya ce me yace Ya ce wallahi shiru yayi sai ga sayyidina Abubakar yayi shiru ya samu riya zauna kun tsaban biyayya kenan wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ku anil hawa wahayi yake jira an ce a shiga za a shiga in bai a shiga ba za a hakura to annabi sallallahu alaihi har aka kai matakin da ya ce musu ku yanka dabbobinku ku yi aski aikin hajji sai shekara mai zuwa sai sabai suka yi dan tayi su ga in tausayin sa yake ji fa za su iya aikin sai suka yi shiru ba sai askin ba ba su yankan ba sai hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya shiga gida yana cewa ina tsoron karfi munafurci ummu salama tana jin shi sai take cewa ba fa za su yi munafurci ba yace ina tsoron karfushin Allah ya saukan musu sai ji tana cewa Allah fa ba zai fushi da su ba ku duba wani irin tunani ba ta fasan me ya faru ba mm. ba ta san me ya faru ba amma ta gane da sabai yake magana majalisar ɗinkin duniya ke mm. sai take ce ma annabi sallallahu alaihi wallahi Allah ba zai fushi da su ba kan munafurci tace wallahi ba za su zama munafukai ba sai tace mai sanni da zuwa samuri ka zauna annabi sallallahu alaihi zauna tace me ya faru ne yace na ce musabbai su aski su yanka ba su ba sai tace abin ne da zafi ka duba ka ga yanda mahaifarsu ne aka raba su da ita suna hangen gidajen suka ce su koma ga su da makamai a hannunsu in karfi ne suna gaba wanda ya fi su karfi su umar fa kake magana da su khalid ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba mutanen da za su dauki raini ba shine sai ta ce amma ga shawara ga mafita sai hankali Allah sallallahu alaihi wasallam kan ta ce menene mafita ta ce ka fita ka je kai aski ka yanka dabban ka anan zaka gane in za su yi ma biyayya ko ba za su yi ba ta ce in suka yi to za ka gane gaskiyan cewa ba za su yi munafurci ba kuma Allah ba zai musu azaba ba ta ce yadda suka yi imani da kai Allah ba zai kunyata su ba Allah sallallahu da ya tsaya eh, wata wata bai fita yace to ni Allah ya aiko ni tunda ku ba za ku yi ba ku ban dabba ta Allah sallallahu yana yankawa kawai sai kowa yanka na shi kowa ya kun ga mace daga cikin gida ta zama majalisan ɗinke duniya hmm. Almar'atu Ra'ayya ra'iya fi baitiha da'iya to wannan shi ne, amma dama su mata in matsala bai same su ba su ne instrument ɗin da suke warware matsala cikin sauki in kana neman matsala wani abu ya tushe ma kai to tambayi mace za ka sha mamakin hamsan da za ka samu sai ta baka mafita sun fi goma lokaci ɗaya cikin wasa da dariya ta baka mafita amma fa da sharaɗi kar matsala ya zanto ita ce mai matsala dan in ita ce mai matsala sai ta baka ciwon kai na wata guda kafin ka gane bakin zara saboda wannan fa da ta bada mafita aka dinke matsalar duniya su ne kuma suka kori annabi watan shi daya a masallaci <laughs> kun gani to amma abun kula abun koyi a cikin rayuwarsu na wannan tsoron Allah da suka jihar Allah ce su iyalan dukkan wani mumini ne sannan Allah ta'ala nuna daga cikin waɗanda suka hana a ambaci Allah a masallaci akwai kiristoci waɗanda suka rushe baitul maqdis wanda tarihi ya tabbatar da haka wannan mummunan aiki na sai sa sai Allah ya sakanka musu da sakamakon hana a shiga masallaci a yi sallah na shari'a sai Allah ta'ala shi kuma ya sakanka musu da cewa to daga yau kasu ƙara shiga masallaci sai a halin tsoro saboda su ma sun tsoratar da bayin Allah sun rushe musu masallatai mushrikai sun wanda suka kasance suna hana Annabi sallallahu alaihi wa akan ya zauna da su ko da zama na ɗan kaɗan har sai da Allah malaukin sarki ya kawo masa fadahi aka buɗe makka tunda a sulhu hudaybiya ba sai ya zauna da su ba buɗe makka sai ba shi dama ya mallaki shugabancin makan ma gaba ɗayanta kuma Allah ta'ala da ya zo sai ya hana hatta waɗanda suke makwabtaka da masallaci cewa ma kar su kusanci masallatai amma wannan ba yana nuna haramcin kirista fai shiga masallaci bane ku kiyaye wannan a shari'ar musulunci ya halatta kirista ya shigo cikin masallaci ina fata mun gane a yi wata magana da ta shafi wanda za a yi da shi ko wani abu na hukunci da ya kama a yi masa shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba daure wani mushriki a masallaci sai da ya kwanaki saboda ya kashe masa sahabbai sannan daga bisani ya sace shi hikiman daure shi a masallacin ya ga yanda ake musulunci da ya ga yadda ake sallah ake sulhu tsakanin mutane ake auratayya ake kaza ana sakin shi sai je musulunta ya dawo cikin musulunci kuma musuluncin shi musuluncin shi ya amfani addini saboda yana musulunta shi ke supplying gero da hatsi da alkama zuwa garin makka yana musulunta ya ce ma'annan sallallahu alaihi to wannan tirelolin nawa da komai sun koma karkashin ka sai abin da kace ayi da su sannan a je a gaya ma mutanen Makka daga yau babu sauran wani sha'ir da zai ƙara shigo musu wani ɗan hatsi alkama ko shinkafa sun daina ganinta to shi yasa a nan yake nuna ashe musuluntan waɗanda ake ganin musuluncin su zai yi amfani yana da matuƙar muhimmanci don to an ja su domin su musulunta ashabul fil da yi ukan rushe masallatai ya Allah ta'ala ya ambata mana abin da ya faru da su fa arsala alaihim dairan ababil Allah ya tura musu tsuntsaye wanda suke dauke da yanku na wutan jahannama suka jefi kowa da nashi kuma suka halaka su sannan kuma nasara kiristoci da suka yi haka su ma a baitul maqdis mun ga yanda Allah ta'ala ya turo Salahuddin al-Ayyubi yazo yayi asalin wato gamin haɗi da su kuma ya sanadiyan ƙarewansu. Allah ta'ala ya faɗi cewa dukkan wanda ya ƙoƙarin hana ambatan Allah a masallaci ko ya rusa masallaci a rushewa na asali lahum fi dunya khizyun zai samu walakanci a duniya wannan walakancin shine Allah zai kunyata mutum Allah zai sa duk wanda yace sai ya ci mutuncin masallaci to za a wayi gari zai Allah zai sanya wani abun kunya a tare da shi wanda hatta al'umman shi ba zai iya fitowa cikin su ya miƙe ƙasa ba sannan Allah ta'ala ce a lahira suna da azaba mai daɗi wannan sai nuna cewa da Allah ta'ala nuna babu mafi zalunci fiye da mutumin ya hana ambaci Allah saboda zalunci da kafirci sai kuma a gaba ya nuna mana cewa wannan zai za mu fahimci cewa babu kuma mutumin da ke da daraja a wurin Allah kamar mutumin da yake da imani kuma yake kokarin raya masallatayya duk mutumin da yake luzumtar masallaci to shi kuma yana tare da rahamar Allah kenan akwai mutane bakwai da Allah madaukakin sarki ya alkawarin zai musu inuwa da al'arshi a ranar alziyama ranar da babu wata inuwa ta inuwar Allah cikin su ya ce wa rajulun falbuhu mu'allakun bil masaji. akwai mutumin da zuciyarsa tana rataye da masallaci idan mace ce shine abin da ya shafi rataya da masallaci ya shafi kiyaye lokacin sallah an kira sallah inni zuciyar ke masallaci sannan ya shafi a aikace ma hidimta wa masallaci in kina da dukiya ki gina masallaci kafin ki bar duniya kin yi mafi alkhairin abin da zaki ma Allah a ban kasa sannan in ba za ki iya gina masallaci ba ki raya wasu masallatan ki ba da gudunmuwanki wurin ganin sun rayu akwai wata mata dattijuwa ce ba balarabiya ba ce talaka ce da take shi ne sharan masallaci da sanya turaren wuta a masallaci haka take aikin take nan sanya eh, turare a masallaci wata ruwa an ce matashi ne amma ruwaya mafi rinjaye dattijuwa ce tsohuwa ce mata wannan shine kaɗai gudun wata ga addini ta share masallaci idan ta dibo ruwa a lola ta ije ta ga maza sun fara zuwa ta koma baya ce nafila ta jira ai sallah ana yin sallah ta rarrafa ta koma gida ita iya ke kenan ga addini sai Allah ya mata rasuwa cikin dare da ta rasu sai sahabbai suka kai mata jana'iza don mutumin da sahabi masa jana'iza darajarsa ba karama ba ce to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwana biyu ce musu kai na daina ganin dattijuwar nan lafiyan talau kuwa suka ce ai ta rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta rasu eh. a ina ta rasu a Madinan na aka ce eh. sai fuskar sa sai jaye murtika fuska yace dan me za ta mutu ba za a gaya mun dan kun san matsayinta ko a wuri na a wurin Allah shine suka ce mun ga kana bacci ne ku duba ku gani sannan suka ce sun laka lallaba suka kai ta makabarta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce dalluni ila qabriha ku nuna min kabarin ku kai ni makabartar da kuka rufe ta in ga wurin ana zuwa mai riwayan yayin shakka yace ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tawo suka sake hada sahu ya kara mata sallah tana kabari wata riwayar aka ce addu'a yi mata sahabin da ya rawaito hadisin yace na rantse da Allah sai da naji damani ne na mutu a wannan lokacin nake kabari annabi mun wannan addu'a to menene me ya ja mata wannan masallaci raya masallaci da tayi turare take sa a masallaci ta tsabtace abin da zaka iya kuma tsohuwa ce amma Allah ya amsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata janaza ko yayi mata addu'a ne muhimmanci to kun ga a cikin wannan sai mu sami sashen amsa kenan da yake nuna cewa ne raya masallatai abu ne wanda masu imani suke kuma Allah ya faɗa ka cikin suratul tauba yake cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir fanu dai wanda kadai suke iya raya masallatai sune waɗanda suka yi imani da Allah da kuma rana ta ƙarshe a gaba Allah ta ce walillahi al-mashriq wal maghrib makaranta karanta ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم Allah madaukakin sarki a ayan gaba sai nuna cikin ikonsa na mallakan masallatai da dukkan ma abin da yake ba na masallaci din ba dukkan wani abu da yake halitta ne Allah ta'ala ce walillahi al-mashriq wal maghrib kuma dukkan abin da ke yamma da gabas na Allah ne fa aina ma tuwallu dukkan inda kuka sanya fuskan ku fa samma wajhullah to a can alqiblan Allah take inna Allah wasi'ul alim lalle Allah malaukakin sarki wasi'un mai yalwar rahama ne da falala alimun kuma masani ne game da abin da kuke aikatawa za ku haɗu da shi ya muku sakayya a kai wannan Allah ta'ala ya keɓance ambatan gabas da yamma a wannan aya domin ya nuna mana girman abin da muke iya gani na halittarsa idan kika tashi kika tafi gabas ba za ki iya ƙura sama ba idan kika yamma ba za ki taɓa iya ƙura sama ba Allah na so ya nuna muku cewa ya nuna mana afwan shine mu fahimci cewa dukkan ibada da ake yi ga Allah madaukakin sarki kadai ake yin ta kuma Allah madaukakin sarki shi ke mallakar dukkanin abin da muke gani a duniya dan haka idan ya ce a yi ashe ya cancanci a yi masa ne in ya hana ya cancanci ya hana kuma ya tanaji dukkan mutumin da ya bi shi da da'a zai saka masa da aljanna wanda kuma ya saba masa to Allah madaukakin sarki shi ma zai ga abin da ba shi ransa yake so ba da Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah dukkan inda kuka fuskanta to a can al-ibran Allah take malamai sun yi magana anan mai fadin gaske amma abin da zamu iya cirata na fa'ida garkashin wannan shine maganan fuskantar qibla kirdadan sa ake yi in an zo karki rinka cewa gabas gabas ki ce qibla dan mu ne a nan Najeriya ka'aba take gabas da mu amma da za ki je madina alƙibla tana arewa ne to don aka faɗin ki cewa a fuskanci alƙibla shi ya fi cikan ma'ana saboda gabas ya zo a sunan gabas ne ba don wai ka'aba tana wurin ba mu dai mun dace ne ka'aba mu tana gabas shi sa sai zamto mana gabas za ki zuwa wata ƙasan sai ki ga kice ina ne gabas in aka tura miki inda aka nuna miki inda za ki sallah sai ki ga kin yi sallah ba alƙibla ba ba ma sai kin je wata ƙasa ba ko a wani garin ana samun haka mun taba yin wata bakuwa da ta zo ta kalli ina ne nan arewa Sai sallar ta na kila san sai raka'a bakwai nake sai da ta tashi tana isha'i sai wasu sai na shigo na ce mata a ah, sai kuma nan kike kallo ai ba nan ne bane alqibla kawai da za ta dago daga sujada sai ta nan na da duwa ta kaga yan banzan yara ko su suka <laughs> su suka nuna min nan wurin to a wannan ayan ana nuna cewa duk mutumin da yi sallah ba a kan alƙibla ba a rashin sani sallarsa ta yi ba buƙatan ki yanda ita na gaya muku ta yi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya ya kama su cikin dare ga duhu babu taurari da da taurari kila suna iya gane ina ne gabas taurari ya kaza da wuri kaza to sai suka yi sallan su akan saɓanin alƙibla suka ce duk wanda ya salla ya yi alama a ƙasa wanda in rana ta fito za su gane ta ina da alƙibla yake aiko da rana ta fito sai gashi gaba ɗayan su ba wanda ya kalli gabas gaba ɗayan su ba wanda ya kalli alƙibla shine da suka zo sai suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan aya fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah kuma bai ce musu su rama sallah ba kun ga ke da ya nuna sallar su ta yi wasu malaman suka ce ana magana a kan matafiyi ne wanda yake ka abin hawa mai sallar nafila wasu suna ganin in dai za ka yi sallar farilla dole ne ka fuskanci alƙibla ba ka da zaki amma sallar nafila kana da sausauci za ki fita ki tafi kasuwa za ki je ofis za ku yi tafiya kina so ki sallar nafila ba ki duha ba sai ki kalli alƙibla ki kabbara ki ɗaura nafilanki ko mota ta juya da ke ta kalli yamma sannan ta dawo ce can wannan tabbas sallar ki yayi babu sabani akan wannan wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi haka kuma sahabbai suna yin haka bai hana su ba ina fata mun fahimta amma in sallan farilla ne na ga fatawar Sheikh Abdulaziz ibn Bazin Allah ji kansa da rahama yace farko dai kai iya kokari sanda za ka yi harma ya zanto ka kamanta ina ne gabas ka fuskanci gabas ka iya yi koyaya ne daga nan sai ka ɗaura sauran a iyayen da za ka yi babu ruku'i sai dai dukar da kai haka nan ma jada. Allah madaukin sarki ya sa muna yi a sa'a to Allah ta'ala dai ce a nan ne wato asalin rahman ga alƙibla Allah take sai ya ce inna Allah wasi'un lalle Allah ne yalwan falala ne sai inda ya sanya muku alƙiblan take da faɗi ya sanya muku ƙasa ita ma tana da faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa gaba ɗayanta ta zamto masjidan wuri ne da za mu iya yin sallah duk inda kai sallah a ƙasa ko a amerika ne sallah ka ta yi a ko'ina kai sallah inda ƙasa ne ya halarta ta yi sannan kuma yake an sanya mun ƙasa ta zamto abin yin tsarki ga al'ummata shi ne in mutum ya rasa ruwan alola ya halarta yi temama ya halarta yi tsarki wanda yake na hoge sai dai kamar yadda muka sani ga dukkan mutumin da zai tsarki na goge an hane shi da yin tsarki da abubuwa guda biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na farkon sa shine turoso. menene turoso? <laughs> wannan fa suke karin nan <laughs> Turoso shine kashin dabba busasshen kashin dabba ko musamman kashin raƙumi eh busasshen kashin dabba da kuma kashi annan sulatan ce kada wanda ya tsarki da ɗaya daga cikin abu biyu ɗin nan saboda shi ne abincin aljanu su kuma shi suke ci in kun sa jasa, to ba za su samu abin da za su ci ba ina fata mun fahimci wannan to wannan shi ne a takaice. da Allah ta'ala ya ce inna Allah wasi'un lalle Allah mai yalwa ne yanda yake yalwata mana daga cikin ni'imomin sa ga nan kuma muna gani sannan kuma alimun masani ne game da dukkanin abin da kuke boye da shi na cikin zukatanku ko abin da kuka yi ko a ɓoye mutum biyu ko mutum uku suka taru suka ƙulla Allah ya san da wannan ma ya yakunu min najuwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah Allah ta'ala ya ce wasu mutane biyu ba taɓa haɗuwa suna ganawa ba face Allah ne na uku da iliminsa haka nan ba su zama uku ba face Allah ne na hudu da iliminsa a tare da su ya ce ba su zama na biyar ba face shi ne na shidansu sannan ba su taɓa kama da haka ba su kai tiriliyan ko ƙasa da haka ko da mutum biyu ne Allah ta'ala ce face Allah yana sane da duk abin da suke yana tare da su sannan zai ba su labarin ayyukansu na gari da wanda ba na gari ba a ranar alkiyama don haka wannan ya saura da ya sa mutum ya ji tsoron Allah a cikin ayyukan da yake yi a na fili da na ɓoye da shi kaɗai da wanda suke haɗuwa su yi ya sani watan wata rana sai labari yan uwa musulmi wa bi hadhal qadri kifaya da wannan abin da muka ambata na wannan aya na ga da shi kuma Allah ya kaddara iya abinda za mu iya fassarawa a wannan shekara ya Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana idan muna cikin wanda ka tsawaita rayuwarsu za su dawo baɗi Allah ka sa mu dawo cikin imani da yardanka ya Allah idan iyakan mu kenan to Allah ka amshi bakuncin Allah ka kai mana rahama Allah ka yafe mana Allah ka daukaka darajar mu duniya da lahira ya Allah duk wani abu da zai raba mu da addinin ka Allah ka raba mu da shi ya Allah matsalolin da suka fi karfin mu Allah ka fi mana karfin su inda muka gajiya Allah ka tarfase mu inda kuma muka yi daidai Allah ka ba mu ladan haka ya Allah muna da ƴan uwa na jini da na addini wanda suke kwance a makabartu Allah ka yafe musu Allah ka kyautata makwancinsu ya Allah muna tawassuli da wannan zama Allah ka nawwara kabarinsu Allah ka faɗaɗa makwantansu Allah ka yafe kurakuransu ya Allah ka sanya cikin bayinka da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba idan namu ta zo Allah ka sa ni kyakkyawan ƙarshe ya Allah kasan mu kowa ya kasa kai kadai muke jira ya Allah kowa bai iya ba sai kai duk wani mai iko Allah ka nuna masa ikonsa idan zunubai muke Allah ka jarabe mu da wannan rashin tsaro Allah ka gafarta mana idan laifi muka yi Allah ka sa ya zanto ka fara ka tsaida mana haka ya Allah ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya waɗanda aka kashe su cikin waɗannan fitintunu Allah ka gafarta musu wanda suka rasa dukiyansu Allah ka maida musu mafi alkhairi wanda suke gudun hijira Allah ka maida su gidajensu ya Allah mu da muka yi saura da wanda suke kama a hannunsu Allah ka kubutar da su Allah kai ne mai iko akan haka kai ne mai iko akan akan komai wa asiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin muna da lokacin yin littafin can muna da shi to sai mu kwata kai ko alaikum assalam hajjia mhm.